a daidai lokacin da kasar najeriya ke shirye-shiryen gudanar da bukin cika shekara hamsin da shida da samun yancin kai kasashe daban-daban na duniya na ci gaba da aiko ko dai wakilansu ko kuma sako na musamman domin taya al'ummar najeriya murna a jerin waɗanda ke kan gaba a aiko sakonni har da ƙasar amurka a rubutaccen jabin da sakatare kerry ya rataba hannu a madadin shugaban amurka barack obama da al'ummar kasar ya ce bayan da ya dawo daga ziyara ta uku daga kasar najeriya yana da kyakkyawan ra'ayi da kuma yarda cewa kasar najeriya tana da ƙwararru da mutanen da suka san ya kamata wayanda suka fara ɗaukar matakan haɗa kan kasar daga sassa daban-daban ba tare da nuna bambancin kabila ko addini ko kuma yanki ba inda yake cewa ko da yake akwai ayyuka da dama a gaba domin ƙara inganta sha'ani na tattalin arziki da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yaƙi da ƙungiyar boko haram da kuma tabbatar da cewa an ƙare haƙoƙin bil'adama da kuma tabbatar da an baiwa miliyoyin al'umma da ke buƙatar taimako da tallafi ganin irin yadda yaƙin ƙungiyar boko haram ya dagargaza su amma kun hina da kyakkyawan imanin cewa najeriya a shirye take kuma tana da mutane da suka kware da za a tabbatar da an kawo ƙarshen waɗannan lalurorin to amma a lokacin da yake tsokaci da kuma tattaunawa akan wannan jawabi na Mr. John Kerry a madadin ƙasar Amurka wani ƙwararre akan sha'anin ƙasa da ƙasa kuma tsohon shugaban cibiyar bunƙasa ci gaba da demokuraɗiyya wato Dr. Ibrahim Jibrin ya bayyana min cewa lallai wannan jawabi hannunka mai sanda ne ƙasar Amurka ke wa Najeriya. Wato suna so su nuna wa gwamnati cewa na farko suna bin goyon bayan wannan gwamnatin amma akwai wasu abubuwa da ya kamata gwamnatin da ya kamata su yi sun a fara tafiya tashi ba wai gwamnati na gefe guda ba Jami'a suna wani na farko batun tattalin arziki shekara guda kenan mutane na cewa wa'anda shugaban ƙasa ya zaɓa shi wannan aikin sun kasa domin haka lallai ke duba ya nemi wasu da suka fushi wannan din kwarewa to da eh, bi wannan shawaran ba kuma abu ne da ke damun ba mu kawai 'yan ƙasa ba har ma da ƙasashen waje wanda suke gani cewa ai wannan ƙasan suna da ƙwararru da yawa a cikin ƙasan a sauran duniya wanda za su iya zuwa su ba da nasu taimakon din a gyara tattalin arzikin ƙasar nan. Na biyu shine batun tsaro eh an sami ci gaba sosai a eh, yaki da ta'addanci to amma matsalolin tsaron da ke shafan kasan kamar eh, naja delta har ma ya jawo wani rikici wanda yanzu ba ma samun isasshen kuɗaɗe da suke shiga to wannan ma ya kamata a duba a ga menene za a iya shi? da wa za a tattauna din a samu a fa a dawo da zaman lafiya a wurin wannan zaman lafiyan kuma abu ne da zai taimaka wa tattalin arziki to wannan abubuwan ne wato su gwamnatin amerika suke so su nuna wa shi shugaba buhari amma su nuna mishi ba wai batun faɗa ba ne ko kuma a fallasa gwamnatin suna ba da shawara ne wanda suka gani in aka bi za a iya samun gyara a wannan kasan. Dr. Jibrin Ibrahim kenan kwararre akan fannin ilimin ƙasa da ƙasa kuma tsohon shugaban cibiyar bunƙasa cigaba da demokuraɗiyya a tattaunawar da na yi da shi a Abuja dangane da saƙon da ƙasar Amurka ta turowa Najeriya ta mata murna cika shekaru hamsin da shida da samun 'yancin kai. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.